karfe 6 agogon Najeriya ne jar kamar da tari karfe 5 agogon GMT da rana. Masu kallon mu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da kudu cikin takaitattun labaran matashiya TV. A yau muna talata takwas ga watan Rabiul Awwal shekarar dubu da da arba'in biyar. Bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa birnin Madina. wanda ya da uku ga watan Oktoba shekarar 2023 miladiya sunana Khadija Ahmed ta riga takaitattun labaran. Ƙungiyoyin NLC da TUC sun zanye da yajin aikin da saurar aniyar tafiya a yau talata. Ƙungiyoyin sun zanye da yajin aikin ne bayan wani zama da suka gudanar a birnin tarayya Abuja a ranar Litinin. Kuma aka cimma matsaya akan biya musu bukatunsu da suke nema gwamnatin ta yi tare da sanya wasu sharuɗa. A nan kuma gwamnatin jihar Kano ta tabbatar da aniyar ta na fara biya wa ɗalibai mata 1,500 a jihar Ta. a jihar kuɗi naira dubu ashirin ashirin domin tallafawa harkokin karatunsu tare da kuma karfafawa iyayensu gwiwa domin ci gaba da tura su zuwa makarantu domin neman ilimi gwamnan jihar abba kabir yusuf ne ya tabbatar da hakan a cikin wani jawabi da ya a ranar lahadi na tukar najeriya shekaru 63 da samun 'yancin kai wanda ya gudana a filin wasa na sani bata da ke kano abba ya kuma ce nan ba da zumawa ba gwamnatin sa za ta dawo da shirin ta na ciyar da ɗalibai a makarantu tare da dawo da motocin ɗaukar su kyauta kotun sauraron kararrakin zaben gwamna a za nasarawa ta tabbatar da david obu gado na jam'iyyar pdp a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar inda ta kwace daga hannun abdullahi sule na jam'iyyar apc kotun mai alkalai biyu ta yanke hukuncin ne a zamanta da aka gudanar a ranar litinin ta manhajar zoom inda kotun ta umarci hukumar zaɓe ta sauya takardar shaidar cin zaɓe daga gurin abdullahi sule tare da miƙawa da david obgado a nan ma kotun sauraron ƙararrakin zaben gwamna a jihar rivers da ke birnin tarayya abuja ta yanke hukunci kan karar da jam'iyyar labour party ta shigar inda take kalubalanta nasarar jam'iyyar pdp a jihar kotun ta yi watsi da karar da jam'iyyar labour party ta shigar ne a zamanta na ranar litinin ta ce jam'iyyar ta labour party ba ta da wasu gamsassun hujjoji da ta shigar a gabanta akan nasarar jam'iyyar ta pdp mayakan iswap sun hallaka kwamandan boko haram ali gana alhaji ali a dajin goza da ke karamar hukumar goza a jihar borno maziyar tsaro ta shaida wa zilitros cewa an kashe ali ne a wani hari da 'yan kungiyar ta iswap suka kaddamar akan mayakan na boko haram a ranar lahadi masu kallon mu duka duka an kawo a tattakaitattun labarin tashar tv an Dr. Hafiz Abubakar Mutula Ibrahim ne Kadis Ahmad Tanki can kusance lafiya.